magani ma'alu shirki min alil islami abubuwan da mushrikai suka kwata daga musulmai amma aslamu kada mushrikan na sai suka musulunta ayakunu lahum nan abun da suka kwata din nan ya zama nasu ne wala yuraddu zalika ila fadatihim ba za a mayar da shi ba zuwa ma'abotansa fi ƙauli mali kala na'am wahum a haƙo bi ma aslamu alai sun fi kowa cancantan abin da suka musulunta ƙasa wa huwa indana bayyinu sabitu wannan aurenmu a fili yake tabbatacce na annama aslamu alaihi wa huwa lahum دون أربابه قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على شيء فهو له دون wanda إيه مسلم musulunta yana kan wani na dukiyoyi fahuwa da hona shi ya kamanya idan mutum ya musulunta dukiyarsa da mai abin da za ka rufe dabbobinsa menene ɗinsa a ina ya samu su a ina ya samu su da su yanzu da buɗe masa shabar shafi ya shi mu fil harbiyi ko Eh, na'am kawai ba zai sai da ba zai kyautar ba kawai shiga daji ya korar shi ne abu da kamar giya ne mutumin da ya musulun tsaye da kamfanin giya kaso ko kamfanin giya nan na jin sai kai tanki tanki na ruwa ga menene to kawai ga baki ɗaya wannan ruwan ya sake shi ya wanke Allah ba shi mai da shi jus mai da shi menene ne suna jus ɗin da ake na hauka a ba wannan zo'o zo'o amma dai kanta a kan zaɓin sha yana iya ana iya mai mai da shi na mai ko ba abun sha ba maɗi a canza shi bana saboda abin sha ɗin nan kullum ka zo za ka shaƙa ta kuma biri na a wuri kan ta canza shi gaba yanzu mai biri da zai zanta wannan ruwan da ke ciki dole ya fito ba ga lokacin sahabbai ba ai lokacin da aka saukar da an daina shan jiya ta aka ce sai da kwasoki suka dinga suka dinga kawo tulunan jiya aka dinga tebo su ana tuttulewa tukwanen giya aka dinga tuttulewa ba a ce bari a sayar da shi ba idan ta kare ba za a sake yin wata ba menene ai ma ga shi nan ba ka ka tarkul ma sai tafi fa'atiha a ga wannan fa'atiha ne sharuɗan to annadab abin walliyatu tarkul ma'afiyati tashin sa'atiha tukunyan nan ta biyan ta fara da falfala da sauran su ta ya su zuwa da Allah duk da kake su na wancan hadisi mai magana ana ba musulmi abin da ke kafa saboda kanan auren su aure ne sai dai in an wasa shi tunda musulunci akwai matan da ba aure su kuma Allah babu ruwansu shirya suka yi da shi da kamashi suke zana matsayin aure to wannan dole aka shi shi wadda sun hayaifi yaya shi ya samu eh, ake samun gata yasta ce kuma kan ce yasta ce kanwasa ce ya tara da wasa na yayi da irin wannan kyale ke kai dai wannan auren dole ka shi